Kotun ɗaukaka ƙararrakin zaɓe da ke zama a Abuja ta warware saƙar da kotun sauraron ƙararrakin zaɓe a jihar Nasarawa ta yi, inda ta ayyana gwamna mai ci Abdullahi Sule na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaɓen gwamna a jihar. A ranar biyu ga watan Oktoban wannan shekara ne dai kotun sauraron kararrakin zaɓe a garin lafiya fadar jihar Nasarawa ta ayyana David Ombugadu na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben. To sai dai a zamanta na yau Alhamis kotun ɗaukaka ƙarar ƙarƙashin shugabancin mai shari'a Ezekiel Ajayi ta ce kuskure ne aka samu daga yadda aka dubi hujjojin da ya kai ga yanke hukunci a kotun na farko. Mai ba gwamnan jihar Nasarawa shawara kan harkokin yada labarai da hulɗa da jama'a Mr. Nawani wani aboki ya ce kotu ta tabbatar da gaskiya. A yau dai muna cika da, murna domin kotun daukaka kara ta yi abin da ya kamata a yi tun da farko a can lafiya. Don mutane da shaidu da suka kawo daga a PDP suka kawo don suka cire su suka cire su daga cikin lissafi. Hmm. Wannan ya kai ga cewa I case na governor was even very strong. Hmm. sun ce bai kamata ma da an cire an ce wai shi gwamna sule ma ya fadi a zabe ba hmm. to sun ma gwamna sule sun kwashe case na pdp suka mai wa gwamna sule da position shi. Hmm. Kenan sun tabbatar da cewa shi gwamna Abdullahi Sule shine ya lashe zaben jihar Nasarawa. Eh, ya lashe zabe. Eh. don muna cikin cikin annashuwa don a nan government lodge a nan abuja mutane sun cika ko'ina ga mutane ko'ina don kanana da manya duk an taru a nan ana na an don godiya abin da ya faru faru yau Alhaji Abubakar Sadiq wani dan jam'iyyar PDP a jihar Nasarawa ya ce za su ɗaukaka ƙara zuwa kotun Allah ya isa. To yau dai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Hajiya Zainab. Mm. Saboda yadda muka ji ga yadda abubuwa suka kasance kuma ita kotu ta je ta yi wani nata yadda mu ba mu ji daɗi ba amma za mu ɗaukaka ƙara zuwa kotun Allah ya isa kenan mu je mu sake bugawa can mu gani hmm. kuma muna fatan insha Allah za mu samu adalci to amma eh waɗanne hujjoji ne ita kotun ta bayar da ta ga kama ya kamata ta kwace wannan zaɓe da lafiya to tana maganan cewa wai ta bibal da aka zo da ita wai ba wai ba an zo an ta ne ba a yi amfani da ita ba sa'annan shaidu da muka kawo da na ɗaya da na biyar da na nawa da na nawa da muka kawo muka tabbatar ma ita tribuna ta ce wai lalai wannan shaidu ɗin wai ba daidai ba ne hmm. saboda haka shi yasa su suka yanke hukunci akan suka bar ma gwamna mai ci to amma mun mika wulaya mu zuwa ga ubangiji dama idan abu ya faru ko da na na bakin ciki ne addini mai koyar da mu mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ce sauya maka shi da alheri yanzu dai hankula za su karkata ne kan yadda za ta kaya a kotun koli na daga ita sai a bari wa Allah Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria